haruna ni ganin ke ya jami'a yana daga gaskiya kuma shi wancan hailo a rishin wayansa kai da ka san an ce ka ci zaɓe menene ka bari man kana ka zo ka hau kan kujerar taka in so ka fara babatin cewar ni sai na kai ka kotun eh, wato majalisar dankin eh, duniya sai na yi kaza kaza duka me kashi da wannan ai kamata a yi shiru ya kyale har lokacin da ya hau in me yake ni kuma ya so sai je zartas to duka wani rashin hankali ne da shi wannan kiwon da aka ce ya cin hmm? da shi kuma firzan kin sinikin na ƙasar su dusu su kawo tashin hankalin kenan yi jami'in ni ganin iya da gaskiya akan wani abu ai ba wani abu ya ci a zo a saki in aka sake a kada shi shikenan kuma zancen sake maza ake ai zancen wahala da ake ganin ta kudi ce shi iya da kudi. a zakari wannan da ya da aka tisa aka furta wannan a za a bi shi sau da kawa da abin da yi na ba daidai ba shi ko mutum tara ne bai cika goma shi yasa ka ga ya jami ya dauki wani mataki mai ni da kira yake a sa ruwan sanyi eh kungiyar mu ta ECOWAS eh kasa kara sa karfi a'a a nemi ruwan sanyi a nemi sulhunta shi a bashi kariya ta musamman ya huce bara eh, wannan daki na gwamnati eh, shi sabon shugaba zo dauki abu cikin lamun daɗe ne tunda yau in ya ce zai sa sakari a yi shi kaga zai zo ya mulki cike ba cikin daɗe ba Abdul Yahya Jami ya yi amai ya lashe kuma wannan aman da ya lashe yana da mahimmanci a matsayin shi na dan adam ka adiba mukamin da yake dauke da shi a matsayin shi na dan adam babu inda za ka kai kara a ce ka a saurari karanka kenan wannan abu ne wanda ya kamata a yi nazari an an ji taɓa rawo hal a ji ta mabisau yadda muka gani an ɗauko tun daga farko wato shugabannin afirka suna ruwa da tsaki game da lamarin haka ya kamata su ci gaba da ruwa da tsaki cikin wannan lamari kuma bayan haka nan yanzu mu ɗauki kamar misali wannan shawara da ta shugaban ƙasar nigeria buhari da ya ba shi kamar kariya na cewar koma ya sabka zai iya zuwa ƙasar shi wannan kamar shawarori ne wanda ya kamata shugabannin ƙasa su huddo wanda za su kawo zaman lahiya wanda kamar za a magance matsalar ba ta tare da an samu wani abin nan ba amma matsalar babba ce saboda yanzu aka diba sojawan kasar shi sun ce suna tare da shi suna bayan shi to a cikin kasan ne ake so kuma a yi rantsuwa ta sabon shugaban kasa to wani irin rikici ne abin zai iya kawo abin ba karami ba ne to muna fatan dai shugabannin afirka za su yi ta yi ba za su gaji ba inda har za su kawo eh, ruwan sanyi a samu a samu sabuwar matsala game da wannan lamari